da watan Ramadan da Ramadan Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara dubu da da arba'in da ana godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci ba mu damar haduwa a wannan masallaci masjidul muhajirin inda muke haduwa domin karatu cikin littafin Allah alqur'ani mai girma Sama a cikin dararen waɗannan kwanaki na wannan wata mai albarka muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa muna dacewa da yardar Allah da kuma samun dukkan abin da Allah ke rabawa na rahama da zafara da yantawa kuma da iyayenmu da zuriyarmu da iyalai da dukkan ɗan musulmai da dangi da kowa muna karatu a cikin suratul an'am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 مفتوحا أو لحم خنزير أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور Allah الله سبحانه وتعالى كان بيان abubuwa da suka faru na jahiliya da kuma abin da mushrikai suka ɗauka suka ƙirƙiro ƙarya suka jingina game da dabbobi da kuma wasu amfanin gona da wasu bishiyoyi da wasu amfanin gona suka jefa wasu abubuwa na ƙage-ƙage wanda suka haramta wa kansu wasu abubuwa suka tabbatar da rashin su ga kansu alhali Allah ya bar shi halal suka hana wasu jama'a su cin wasu dabbobi suka keɓe waɗannan dabbobin ga ababen da su bauta koma bayan Allah suka ambaci dabbobin da wasu sunaye daban kamar irin su wasila sa'iba bahira da makamantansu Allah subhanahu wataala yana ta bayani cikin waɗannan ayoyi dalla dallan cewa abu kaza da suke faɗi a'a ma fi butuni hadhihi al-an'ami li dhukurina wa muharramun ala azwajina su ce da waɗannan nau'in dabbobi suke ɗauke da shi abuna maza ne kawai za su sha nono wannan dabbobi ko za su ci naman wannan dabbobi amma mata bai halatta gare su duka waɗannan hajiƙaje ne ba tare da ilimi ba wasu ware wasu amfanin gona ce waɗannan na ababen gumakan da suke bautawa wannan ɓangaren kuma na Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da suka faɗa da ayoyin da aka yi bayani a baya waɗannan wasu abubuwa ne wanda suka jefa kansu ciki wato na shirka da haɗa Allah da wasu abubuwa da kuma cance-cance da ƙage-ƙage wanda babu dalili akan haka sannan kuma suka zo suka karɓi wani ra'ayi na shaidanu ta hanyar kashe 'ya'yansu don tsoron talauci Allah su wani wata rayu musu rabbi cewa wanda duk suka kashe 'ya'yansu da sun yi asara sun yi asara a duniya sun yi asara a lahira asarar duniya ba su amfani da wannan arziki da albarka da Allah ya musu ba sannan asarar lahira kuma sun je wa Allah da shirka domin sun ɗauka ‘ya'ya suna iya kawo talauci don haka wannan Allah zai tuhume su akan wannan waɗannan duk abubuwa ne na jahiliya har aka zo Allah subhanahu wa ta'ala yi bayanin dabbobin da ya halitta akwai hamulatan akwai farsha kuma ya halattar da cin dukansu bahimatul an'am min al-an'ami hamulatan wa farsha wato da waɗanda suke masu tsayi masu ɗaukan kaya a hau bayansu a ɗora musu kaya su ne irin rakumi da shanu kuma Allah ya halatta a ci su akwai farsha waɗanda suke da gajarta kamar su raguna da awaki da tumaki ba a ɗora musu kaya kuma ba a hawa bayan su amma Allah subhanahu wataala ya halatta a ci lumin ma razaqakumullah Allah ya halatta a ci to amma sai dai sai bayyana su da dake da sunayen su samaniya ta azwaj ne nau'o'i ne guda takwas da kirga su da rago da tinkiya da taure da akuya da kuma raƙumi da taguwa da bujumi da saniya haka waɗannan su ne sannan Allah subhanahu wataala ke tambayar mushrikai to menene abun da aka haramta a cikin waɗannan dabbobi wanda suke da kuciya cewa Allah ya haramta shin a ah, matan ne aka haramta ko kuma mazan ciki aka haramta ko abinda matan suka tattara sannan Allah subhanahu wa ta'ala yayi ta wato me da martani gare su don a gane cewa abin duk suka faɗa suka jingina ga irin waɗannan dabbobi wato ba gaskiya shi ne shine sai Allah ya yi magana kai tsaye ya ce kul ka gaya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه ni cikin duk abin da aka yi min wahayin zuwa gare shi aka yi wahayinsa zuwa gare ni ban samu wani abu muharraman wanda aka haramta shi ala tsa'imin ga wani wanda yake bukatan ci ya tsa'amuhu wanda zai ci ba cikin duk abin da aka min wahayi ni ban samu cewa ga wani abu nan da aka haramta shi ga wanda yake buƙatar ci ba illa an ya kuna mai tatar da in wannan dabba inda a cikin bahimatul an'am ne ban ga abun da aka haramta cikin abun da aka yi wahayi zuwa gare ni ba sai ga wani mutum da yake buƙatar ya ci abun da yake so ya ci na nama na waɗannan dabbobi illa an ya kuna mai tatar sai in wato dabba ta mutu macacciya a cikin waɗannan dabbobi guda takwas nau'i takwas da aka ambata babu inda aka haramta naman waɗannan cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka masa wahayi Allah ya ce bayyana wa mutane haka sai dai in maitatan wato macacciya da aka samu saniya ta mutu to an haramta a ce aka samu raƙumi ya mutu an haramta a ce rago ya mutu an haramta ce kinkiya duka waɗannan halal ne da amma in da suka zama sun mutu ne ya zama to haram au daman masfuhan ko kuma jini mai kwaranya duk waɗannan dabbobin ba za a yanka ɗayan jini yana zubowa mutum ya tara ce zai sha ko zai dafa ko zai mai wani haram saboda daman masfuhan ne amma inda jini daskararre ne ana Allah subhanahu wa ta'ala bai haramta ba misali hanta tana ɗauke da jini jininta ba haramun ba ne haka jinin da yake matsale da jikin nama ko yake cikin ramin kashi an dafa nama ko an gasa nama ko an yi duk abin da za a yi sai ga jini jini a jikin nama sai aka ci wannan jinin wannan duka ba haramun ba ne da ba daman masuhan ba ne ba jini ne wanda ke kwaranya haka Allah subhanahu wata'ala ya ce au masuhan jini ma sai in ya zama kohan kamar yadda aka bayyana shi a nan amma kaga a wasu ayoyi kamar suratul ma'ida Allah subhanahu wata'ala ya ce jini kawai hurrimat mai maitatu sai ce waddam an haramta muku matacce mushe sai ce waddamu da jini ko wancan maganar da jini din ya kunshi kowane jini amma anan sai Allah ya fassara damu masfuhan ko jini wanda yake mai kwaranya da aka yanka dabba sai ya kwaranye amma jini wanda yake cikin jikin namanta har aka gyara har aka yi mai don mutum ya yi karo da shi wannan ba matsala aula ahmad hinziri cikin abin da aka mun wahayi Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cikin abin da aka masa wahayi abin da kawai ya samu an haramta daga cikin ababen da ya samu an haramta akwai maitatan aw damu masuhan mushe ko jini mai kuranya aw lahmal ko kuma naman alhanzir naman alade fa innahu rijsun najasa ne Allah ya hana ci aw fisqan zilla li ghairi lahibi ko kuma abun da aka yanka bisa fita daga hanyar Allah yanka abun don wani Allah ko a yanka abun don bikin da ba shari'ar Allah ta yadda da shi ko a yanka abun don girmama wata rana wadda ba shari'ar Allah ce take a yi wannan ba waɗannan in dai wannan yankan don shi aka yi wato ba a ci aw fisqan uhilla li ghairi llahi wanda aka yanka ga wani Allah aka yi wannan yankan ba don haka ba za a ci ba ko da kuwa an ambaci sunan Allah kuma wanda ya yanka ba wani matsala ta tare da shi musulmi ne malami ne ya ce bismillahi ya yanka amma ya yanka waɗanda suka ce a yanka musu ne don bikinsu na jahiliya ko don bikinsu na girmama wani Allah ko kuma don bikinsu da ya saba wa shari'ar Allah ko bikinsu da suke ganin cewa ibada ce a tsarin addinin su mutum ba zai ci wannan nama Naka, au fisqan uhilla li ghayri waɗannan su ne abin da Allah ya haramta cikin abin da ya wahayi ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta famani qurra duk wanda aka kai shi makula wajen bukata yanayi ya sa ya samu kansa wajen bukata misali mutum matafi yana cikin tafiya guzurinsa ya ƙare kuma bai iso inda zai samu wani abu ba idan ya kai makula zai iya fadawa cikin halaka ko sai ga mushe ya halatta gare shi ya ci wannan naman mushe ya halatta gare shi ya ci abin da Allah ya haramta saboda shi kusurra an kai shi wato sa ta kai makula idan bai ci ba zai iya halaka to bai halatta ya zauna ya halaka amma zai ci iya kawai abin da zai ba shi karfi ne kawai ba kuma kawai sai ya bude ci gaba ɗaya ba da malaman suka ce iya abin da zai ba shi ƙarfi amma ci ya ƙoshi ya cika ciki malaman suka ce a'a a iya abin da zai ba shi ƙarfi shi nan ba zai kuma yi guziri ba wasu malamai rinjayen malamai suka tafi akan haka ya kare ya ce da har zai fita daga jejin nan ba wanda ya ɗebi wani karɓi wata yin wanta sake samun sanan gaba da suka ce a wannan bai halatta ba ya ci kawai zai a gurin sai ya bari shi wataƙila in can ya sake samun jarabar buƙatuwa mai tsanani zai iya samun maslaha amma ba zai guzirin mushe ba wasu malaman su ce zai iya guziri yana tafiya yana tafiya in ya samu na halal da zubar da wani ko ya bunne shi eh, amma tun da yana cikin tsoro ba zai iya samun abinci ba kuma yanzu jeji ne bai san ma da zai sake karo da abun nan ba da mushi an halatta masa mutum da bai gama wannan tafiyar ba bai je gurin da abinci ya tabbata gare shi na halal ba suka ce zai iya guziri ko ya dai rike ba guziri wanda zai zai zai ba ta yadda kamar ya ɗibi halal ba amma dai ya halatta a gurin sashin malamai idan wani abu yana tafiya amma da zaran ya iso inda zai samu na halatta wanda kuma ya zama haramun gare shi sai ya zama ya zubar da shi wato kamar kurra wanda ya kai makula wajen bukata ghaira baghin ba yana nufin sabawa Allah ba wala adin ba yana nufin tsallake dokar Allah ba a kawai bukata ce ta dole ba shi da wata hanya na samun abin da zai ci kuma yunwa ta kai malamai suka ce an yi kalmar kurra wato famani kurra wanda ya fi makura shi yasa za ka ga a wasan ayar ce ce famani kurra fi maswati wanda ya kai makura cikin yunwa mai tsanani malamai suna cewa yunwa da za ta iya sa yana faduwa ba ko kuma zai iya tafiya ba ko kuma da in dai ya sakaci shi ne mahmasa ba ba kurra fi ju'in ba makmasa ta fi jiwa da ta wuce maganan yunwa wanda ya kai makura wajen tsananin yunwa wadda za ta iya sa zai iya halaka in ba ya ci abu ba wannan shi ne ma dai don kawai dan yunwa ne karami aka ce zai jure bai kamata su kunne ba sai ta kai makura shi za ka ce fa mani kura ya ka tafi makamasatin a can gaira bayin wala ba mai kitir iyaka ba ba mai barna ba ba kuma yana nufin kawai saba dokar Allah ba inda dai ya zama dole ne a inna rabbaka ghafurur rahim to lalle ka ghafurun mai gafara ne ya gafarta masa don ya cin shi rahimun Allah mai tausayi ne ya san cewa yana cikin wani hali wanda ke buƙatar lalle abinci don haka don ya ci abinci a wannan lokaci Allah ya masa rahama akan abin da ya faru da shi ya kuma gafarta masa domin Allah rahimun ne mai tausayi ne don haka tausayin Allah ya rufe komai to wajen haka Allah subhanahu wata'ala ya ba shi daman ya ci a nan idan mutum ya ci shi kenan ya ci halal na وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم فيهم وإنا لصادقون الله سبحانه وتعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظهر su kuma yahudawa ka haramta musu duk dabbobin da suke da farashi. waɗanda yatsunsu bai rarrabu ba suke da ba su da yatsa guda daga farkonta har ƙarshe kamar misali irin su agwagwa masu faɗi abu ya yatsun ba a rarrabe suke ba da su zakara a shi ma akwai fata a tsakanin yatsunsa in dai yatsa ba su bi ita kaɗai ba haram na kulla bai zo waɗanda suke da farata akan wannan yahudawa sai aka haramta su da su suna suna ta haramta wa kansu abun da aka halatta to sai aka zo da suka kama wannan hanyar sai Allah subhanahu wataala ya ce to shikenan ya ci gaba da haramta musu abubuwa masu daɗi wanda da an halatta musu suka haramta wa kansu da gangan suka ƙi ƙarya suka ce Isra'ila ne ya haramta wa kansu cewa da Allah subhanahu wataala yi illa ma harrama Isra'ilu ala nafsihi zahirin abun da annabi annabi Yaqub ya haramta wa kansa shine wani keɓaɓɓen abu daban albanul ibil wa luhumuha to amma wato nonon raƙuma da kuma naman ki. wanda da shi ne ya fi soyuwa gare shi ya yi bakanni saboda nasara da ya ci sai suka jingina suka karyata suka ƙirƙiro karya jingina cewa sun da su 'ya'yan isra'ila ne wato ya haramta wa kansa wani abin suka rinka faɗa wa su Allah wani wata sai ce to kin da haramci ke so abun da da an halatta musu ma ya zama haram Haram na bi zuhur wa min al-baqari wal ghanami harramna alaihim shuhumahuma sannan mun haramta musu kike na shanu da na raguna duk inda maiko maiko nama nama da su yake an haramta musu an haramta wa yahudawa illa ma hamala zuhuruhuma sai in kitse kitsen da ya zamanto ya faɗo ta baya baya nama wato eh, bayan nama kamar misali kitsa kitsan da yake jikin in nama ya dabba ya koshi sosai da kitsa kitsan da yake jikin ko cinyansa ta baya ko doron nama ba ciki ba ciki ba amma ai ciki a ciki ne ake samun kitse ma na musamman wanda ya rufe abin eh to ci Allah ya halatta muku iya na baya bayan nama ba kowane dabba bane take da wannan wanda ta samu ciwo sosai illa ma hamala zuhuruhuma aw awil hawaya ko maktalaqa bi abu ko kuma alhawaya abunda ya tattaro daga cikin ciki na turbi to wannan shi mun halatta musu aw maktalaqa bi abu ko kuma cikin da ya gaurayu da wato kashi kashi shi ma mun halatta musu sai zamanto abunda za su samu shine kaɗan na kitse da abunan da na kitse na mai a jikin dabba shine kawai sai aka halatta musu wannan amma duk inda gurin da yake tare a same shi an haramta musu gurin suna ta haramta wa kansu abin da Allah bai haramta ba mutum da Allah ya ga yanda suke yi kenan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta musu abin da ma shine mai daɗi a gurin shi eh, eh, nama wanda yake eh, dabbar da ta samu koshi da kiwo take da nama da mai naman ta ya fi daɗi kuma ya fi soyuwa a gurin masu bukatan nama to sai zaman cocin da suna haramta abun da ba a ce haram ba ne da kansu to me daɗin ma bari a haramta musu abu mai daɗi Allah ya halatta suka ce a haram ne mata ba za su ci ba a maza ne za su ci a'a in ya zama kaza za a yi kaza duk wannan babu hujja babu dalili sai Allah ya tun da haka suke so to abu mai daɗi bari mu haramta musu Allah ta zalika jazainahum bi baghi wannan haramta musu da muka yi mun sakanka musu ne bi bazihim saboda ƙetar iyakarsu da sun yi abin da suka zaɓa kenan don haka sai muka sakanka musu wa inna la sadiqun kuma lallai mu muna adalci akan abin da muke kai ma'ana Allah subhanahu wata'ala duk hukuncinsa cike yake da adalci babu abin da Allah ke hukunta ya zama to akwai wani abu wanda yake na rashin adalci Allah ya ce inni haramtu zulma ala nafsi kuma Allah subhanahu wata'ala ce ma rabbuka bi zallamin lil abid ka bai taba zama yana zaluntan tambayi ba to tunda su ne suka zaba da suka zaba shi ga ce to shi kenan tunda abu kaza ma da Allah ya ce halal ne su suka haramta wa kansu abu kaza ma halal ne suka haramta wa kansu duk abu mai daɗi kawai da gangan sai su haramta wa kansu sai Allah ce tunda haka kike bari Allah subhanahu wataala ya jarraba su yawa shine akai ta haramta musu wa'annan abubuwa na'am فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين الله سبحانه وتعالى فإن كذبوك إن suka ƙaryata ka akan abun da Allah ya maka wahayi ga abubuwan da Allah ya ce haramun ne ga abubuwan da Allah subhanahu wataala ya tabbatar halal ne bai kamata wani dan adam ya tsara halal sabanin na Allah ko ya tsara haram abun da Allah ya riga ya ce halal ne duk wanda ya haramta halal aka ce masa a'a Allah ya ce kaza fa halal ne yace shi kuma haram ne to ya kafirta haka kuma wanda ya haramta halal ya halatta haram Allah ya ce abu kaza haram ne shi kuma ce dole halal ya ce masa a'a fahimta Allah fa ya ce halal ya dage ya ce haram ne yana karo da Allah ne ya kafir da shi Allah su wani wata ba a masa gyara a hukuncin da shi hukuncin sa a cikin gida adalci bai kamata a yi gyara a hukuncin Allah wanda ya zabi zai gyara a hukuncin Allah Allah ya ce halal shi kuma ya ce haram wato yana karo da maganar Allah kenan to ya kafirce bayan an masa wa'azi an fahimtar da shi don kai Allah ya fa in kazzabu ka in kika karyata ka akan abin da Allah subhanahu wataala ya bayyana fa qur rabbukum zu rahmatin wasi'a da gaya musu ubangijinku zu rahmatin wasi'a Ma'abokin rahama ce mai yalwa haka ya yalwata ya kuma rahamta ga bayinsa eh, duk abin da ya ce a ci a ci halal ne ku kuma yahudawa da kuke kuntacewa ba tare da dalili ba shi ubangiji ma abokin rahama ne mai yawa da kuntacewa da kuke wuce abu kaza haram abu kaza ai kuntatawa ne Allah ya ce ya bar shi abu ya ci mutum kuma ya ce wai a'a haram kaga mutum ya ya tsuke abun da Allah ya bude to wanda wannan to shi Allah zu rahmatin wasiya. ma abokin rahama mai yalwa ne za ka yi bar abu a buɗe ya kamata a yi amfani da shi su kuma suka tsuke ya sun zaɓi wani abu da wala su ba'suhu 'anil qaumil mujrimin azabar Allah ba za a ta koma da baya ba ba zai mai da ita baya daga mutane mujirmai ba wato masu wato miyagun ayyuka masu ijirami masu miyagun ayyuka masu ta'addanci waɗanda suke ta'addanci hatta akan dokar Allah Allah ya ce halal su kuma su ce haram Allah ya ce a ci su ce kar a ci Allah ya ce maza da mata halal ne gare su himatul an'am su kuma sun ce a'a ban da mata wajen cin kaza ban da maza wajen cin kaza amma in kaza ne a ci ina dalili daga wurin Allah za a tsince shi ne to tun da ba dalili suna faɗa ne da dokar Allah haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kamunsa azabarsa ba za ta koma baya ba kuma ba zai mai da ita baya ba daga mutane mujirmi eh, dole za su sha azabin Allah Allah ya kiyaye سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون Allah subhanahu wata'ala ya ce sai ya ƙulu lazina ashirau da yawa za ka ji waɗanda suke shirka mushrikai za ka ji suna cewa lausha Allahu ma ashrafna sai da Allah ya ga dama da ba mun shirka ba wala aba'una da Allah ya ga dama iyayenmu ma da ba su shirka wala haramna min shay da Allah ya ga dama da ba mu haramta komai ba ma'ana ai duk abin da muke yin nan muna da sanin cewa Allah ya yarda da abin da muke yi da Allah ya ga dama da bai yarda da abin da yake ba yadda za a yi ne kaga sai a sarkafa wani abu yan kadariya suna ginuwa akan irin wa'in abubuwa ai ai Allah subhanahu wata'ala ne da Allah bai so abun ba sai da ba yadda za a yi ya bar mu hali jarrabawa ce kawai mutum ne wanda yake jingina mashi'ar Allah akan barna Allah subhanahu wataala bai yadda a yi barna ba a ta ko ta ina kuma Allah bai yadda wani ya kawo shari'a sabanin shari'ar Allah ba kuma ba a yadda Allah bai yadda wani ya gaulaya shari'ar Allah yadda take juya ta ta koma wani abu son sauransa ba kuma zo ya fake da cewa wai da Allah bai so ba da ba za su yi ba a Allah subhanahu wataala ba inda Allah ya so a saba masa doron gasa amma miyagun mutane sun fi saba wa Allah suke kafa hujja da cewa sai Allah ne ya so suke yi wani yana iya zama ya ce a kira sallah fa yana zaune duk a tashi a yi alwala a je a shiga sallah a yi sallah a fito da Allah ya ga dama da ni ma na yi sallah da ku kawai yana zaune ya ki wani ma wani ma yana yana cace ko yana kamsa ko yana wasu abubuwa ko yana shan miyagun barasa sannan mutane suka je suka yi sallah su kuma ya ji kiran sallah ko kuma da hankalin sa kawai a zaune kawai sai ji a ran sai kai Allah bai kaddara masa yin wannan sallar ba ke da Allah ya ga dama da yayi abun da aka ga ya zo yana faɗan nan yana faɗa ne da yardar Allah ba don Allah ya so ya faɗa ba da bai faɗa ba ai Allah ya kyale ya Allah baya so da ba zai bar shi ma balle so ya faɗa da wani karkacin ah, abuna tunani da falsafa ta mutum da hankali da wato juyayyen hankali waɗanda suke shaƙadimul aqal ala naql akan nassosin alqur'ani suna gabatar da su da tunanin su akan abin da ya zo nassi su juya abubuwa suna suna suna faɗan abubuwa da bisa kwatantawa waɗanda suna suna addini idan ya zo sun kwatanta da su wato shine sai su rinka faɗin irin wannan Allah subhanahu wata'ala ya ce kazalika kazzaba alladhina min qablihim haka nan waɗanda suke kafin su ma haka ta faɗa suka ƙaryata manzannin su hatta zaɓu ba a sana har suka ɗanɗani azabar mu wanda suke kafin su ma sun yi wannan amma sun ɗanɗani azabar mu suka ɗanɗani azabar Allah subhanahu wa ta'ala la taqul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana ka tambaye su shin gare ku akwai wani ilimi a rubuce da Allah ya tabbatar ko ya saukar ba wanda dai ake saukarwa ilimi sai shi manzo ba wanda ake wa wahayi sai annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma abun da aka masa wahayi ya faɗa da ku kuma fa hal kun min ilmin fatukhrijuhu lana shin kuma akwai wani ilimi ne gare ku wanda ya zo daga Allah fatukhrijuhu lana ku fitan wani da shi mu gani idan muka ga ilimi daga Allah shi kenan zamu yadda ka ga musu haka ya kai manzo sallallahu alaihi wasallam su annabawa abin da suke jira kawai su ji Allah ya ce ba sa saba masa Eh, to wanda ko ba annabi ba ba ta inda zai samu alaƙar karɓan wahayi daga Allah eh, dole a yi manzo ake yi wa wahayi abun da ya faɗa shi ya kamata kowa ne to sun kiki sun zaɓi nasu kawai suna karo da na manzo kaga hal inda kun ilimin ka fa tukhruju na ka gaya musu kun ka ce da su hal inda kun yin ilimin akwai wani ilimi ne gare ku wanda mu ba mu gani ba fa tukhrijuhu na ku fito mana da shi fatubiruhu lana ku bayyana mana ilimin da yake gare ku daga gurin Allah kana ta in tattabi'una illa dhann ba komai kuke bi ba face zace zace kawai mu da a mu kaza ne da ai kaza ne da kaza ne da Allah ya ce kaza da kaza ne da Allah bai ga daman akan mu mu ba don Allah ya da Allah bai yadda mu ba ai da ba mu ba kawai zato dai kawai zace zace kawai a rinka jone jone a magana wa in antum illa takhrusun ba abin da kuke kai face kawai karerai karerai da zace-zace da kiran karya da kuma zato da kuma ginuwa akan abin da ba shi da tushe eh, shi ne kawai amma inda kuna da wani ilimi wanda yake daga Allah da kuma ba za ku samu ilimin ba ta hanyar manzo idan ba wanda ake wahayi sai manzo da kowa ake mutane a cikin jama'a da an kasa bambance waye annabin Allah amma sai zaman to manzanni ake wahayi su kuma an musu wahayi su isar zuwa ga mutane wanda ya ce bai zai bi manzanni ba sai kaga yana kirkiro nasa shi ma a ce shi ma shi ne aka samu hatta annabi sallallahu alaihi wasallam aka samu sunnu sai da masal kaza mai ce ma ta yi da'awar annabta da kawai eh, abu ne eh, suka ga ba za su kai labari ba eh, sai suka suka ittifaqi su auri juna shi annabi ita annabiya ko dama abin da ya kamata da sun bi ta hanyar halal ko sai imani da manzo da aure ba halal to sai suka zabi kawai wani tayi da girman kai da tsare-tsaren shekan mutum ya ga ya rena manzon da aka aiko masa ba zai bi wannan manzon ba ba zai yadda da abin da manzon ya zo da shi to da zaran ya tsi ya kafirta ba wata hanya da zai iya zuwa kuma da wani sako daga gurin Allah don hanyar sakon Allah shine wa manzanni wanda bai imani da manzanni ba yace wa yana dauka yana da wata hanya ta sa hanya ce ta kafirci ba ta inda sakon Allah yake isa zuwa ga mutane sai in ya aiko mala'iku su kai wa manzo wanda Allah ya zabe shi wanda ya ki wanda Allah ya zaba ce da shi kuma ya zabi nasa wanda shedan ya zaba ke wanda shedan ya zaba kuma wannan ya zama kafirci da hauka da shirka na'am وإن أنتم إلا تخرصون نعم قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل كثير يا محمد صلى الله عليه وسلم فلله الحجة البالغة ga حجة hujja حجة hujja wadda ta kai kololuwa ta ta isa gare shi yake ganewa to ga Allah ne amma duk wani magana na wani da bayani na wani bayanan wasu taron jama'a ko taron makiya addinin Allah nan ba hujja ba falillahi alhujjatu bani eh, in dai ana neman alhujja ga to falillahi tana nan a gurin Allah daga gurin Allah ake samun hujja ga don haka bayanan Allah sune hujja hujja wanda suka yi kololuwa wajen bayani a gane cewa eh lalle wannan bayani shine gaskiya sai bayanin da ya zo daga gurin Allah amma duk wani bayani wanda ya zo daga gurin wani Allah shi karkace ne sai an ga tuka da warwara a cikinsa bayani na gaskiya wanda yake tsaye tabbace shine bayanin da yake zuwa daga gurin Allah subhanahu wa Lausha, law sha'a da Allah ya ga dama da ya shiryar da ku gaba daya amma ina akwai waɗanda tun fil azal ba shi da yiwu ne ba su shirya shiryuwa ba haka Allah ya riga ya san da su da ka ya bar su a bace na قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون الله سبحانه وتعالى يقول كثير يا محمد صلى الله عليه وسلم كذلك سورة الأنعام سورة مكية ana tsakiyar duhun jahilci aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam kowa da abun da ya ga dama yake ana tsakiyar shirka zaka shi yasa zaka ji ana ce masa ka ce musu kaza kaza kaza ka ce musu akan abun da ke na al'adunsu da shirka da miyagun ayyuka ake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce musu to in kaza kuma yaya kaza ka ce musu ruwa yawanci ayoyin da ya ce kul kaza kul kaza duka wannan ko da aiko aiko a nasu da da'awa makiya abuna a tura ce makiya lokacin da ake tsakiyar shirka an aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tsakiyar shaye shayen giya tsakiyar fasikanci tsakiyar miyagun ayyuka tsakiyar zubar da jini tsakiyar shirka irin wanda aka ga dama haramta abu da gangan abu kaza kawai ba za a ci ba abu kaza ba za a yi kaza ba amfanin gona kaza kaza ne komai sai an canfa komai sai an tsafa komai sai an yi kaza kuma a wancan rayuwar da suke ciki duk abun da suka canfa din in mutum ya tsallake kuma sai ya samu matsalar da suke faɗa ne saboda mai ce dan kawai ya gina su a kai kuma sai zamanto daidai da tafiyarsu irin yadda shedan din ya raya musu da zarar mutum ya ja da baya kan abin da aka ce a shiga ko kuma ya shiga inda aka ce a ja da baya ƙarshen ta an samu matsala so yawanci idan ana cikin duhun jahilci haka ne yake faruwa ko da ba wayewa waɗanda sun riga sun fahimci da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun watsar da waɗannan abubuwan baya ma tunanin su baya kwakwalwansu shi kawai suna tafiya a miƙe ba a yi wancan kwama calan ba kuma rayuwar ta yi kyawu amma waɗanda suka saba da wancan kwama talar hankalin su baya nutsuwa sai ɗaiɗai ku suke imani shine Allah subhanahu wataala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ta alqur'ani yake iya magance komai don duhun jahilci da duhun rayuwar da suke ciki babu wata rayuwa da ta wuce wannan amma alkur'ani ya zo ya gyara su ya daidaita su ya mai da su mutane masu son juna da ba wani mai son wani yawa kawai ɗan ƙabila kaza ne kullum faɗa suke da ƙabila kaza shekara da shekaru za a yi ana faɗa saboda wannan ya taɓa bishiyar wancan ko ya tari ganyen wancan ko kuma wannan bishiyar ta suwane ne wani kuma suna cewa ta ne ne ƙabilar ne. wani kuma suna cewa ƙabilar suwane akan wannan sai za a yi ta yaƙi sai shekara ashirin ana yaƙi ai ta zubar da jini wannan suna cewa sai sun ƙarar da wannan ƙabila wannan suna sai sun karar da wannan kabila har a haifi 'ya'ya su girma su masu su makami to a irin wannan yanayin Allah ya aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam bautan duwatsu bautan gumaka bautan wani Allah shi kawai suka sani ya zo ya ce musu ba abu bauta daga siyasa sai Allah Shi suka ji abin wani iri ba su ma san waye Allah ba san Allah ba kawai su dai an halitta su ne suna ci suna sha iska tana hura su suna shan ruwa suna cin abinci amma wa ya halicce su kuma don me aka halicce su ba san wannan da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam suke gane tukunna suna da mahalicci shine Allah me yasa ya halicce su shine bautarsa in sun in an bauta masa menene sakamako akwai wuta akwai aljanna in an bauta masa aljanna in an ki bauta masa akwai wuta akwai mutuwa in an mutu dama ashe za a tashi duka in mutum ya mutu shikenan ɗauka an gama wanda kawai ya gama rayuwa shine ya mutu Ina bayan ya mutu akwai tashi har ma a yi masa hisabi duka waɗannan ba a san su ba suna cikin duhun jahiliya da duhun jahilci shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ulka ce da su halumma shuhada'akum alladhina yashhaduna anna Allah harrama hada ku zo mana da ababen bautanku waɗanda suka shaida cewa lalle Allah ya haramta waɗannan abubuwan da kuke haramtawa ku kawo mana waɗanda suna tsaye Allah ya faɗi wannan ku kawo mana waɗanda suka karanta ga littafi daga gurin Allah Allah ya haramta wannan ko kuma Allah ya faɗa suka ji ku kawo mana su Allah suna tsaye su ba da shaida Allah harrama hada in shahidu in sun shaida cewa ba abun bauta da gaskiya sai waɗannan ababen nasu da suke bautawa kuma haramcin da suka yi haramta abubuwan da Allah ya halatta su suna nan sun shaida sun tabbatu akan haka to fala ta sharma a kai kan karfe ta karfe karfe shaida tare da su don kawai sun yi shaida ne akan ƙarya sun sun zaɓi kafirci kai karka bi su wala tattabi ahwa alladhina kazzabu bi ayati karka bi sauran waɗannan da suka ƙaryata ayoyin karka bi son duk abin da za su wada ko an kawo wasu sun ce su sun shaida ke lalle Allah ya haramta wannan abu karka bi su don sun kafirci su ke za su iya faɗan komai kafiri shi ba ruwan zai zai faɗi abin da don bai san Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallam kai da annabin Allah ne da zaran ka ɗau wani abu na ɗaya bisa ɗarin abun da za su faɗa in ka faɗe shi duniya ta rubuce amma su ko za su faɗi dubunsa ana nan zaman san kawai jahiliya ce da shirka da sauransu ka bi su kawai akan dole su zo su bi gaskiya amma kar ka bi su akan abin da suke fada idan ka bi su za su samu matsala za ka fala ta sharma a wala ta tabi ahwa allazina kazzabu bi ayati wallazina la yu'minuna bil akhirah da waɗannan da ba su imani da lahira ba kar ka bi su wani kai annab sallallahu alaihi wasallam yakan yi sha'awan inda ba su san Allah ba bari ya ɗan yi musu kara idan ya shiga cikinsu suka ɗan saba har suka zo su ma suka ɗan bashi rana su ma bari su biyo nasa ko yana ga in sun ɗanɗana imanin nasa imani da Allah zai sa su manta waɗancan iyaka nan suna da sun ke tsammani kuma saboda yana kwaɗayin ne su zo su yi imani idan suka masa tayi sai ga cewa bari ya ɗan gwada idan suka bi ran da aka dawo nasa suka ɗanɗana imani ba za su iya kowa kafirci a sai Allah ya masa a karka yadda sai ran da duk kai wani abu ɗaya na kafirai da kafirci kuma gana ya lalace za ka ka tsaya kawai tsayin daka a inda kake kai har sai ranar da su za su dawo zuwa ga bautar Allah amma annabi sallallahu alaihi wasallam babu ran da zai yadda ko na sakan ɗaya ya shirka kuma ya haramta gare shi sannan kuma Allah ya kare shi bai taɓa yi kai tun a jahiliya ba a aiko mashi ba ma bai yi shirka ba sai bayan an aiko shi ya zama manzo yana khatamun nabiyina in suka yi sa'a suka samu wata kalma ɗaya idan yayi a cikin su samu hujja shi za Allah ya katange shi ya kare shi sai a ko sun shaida fara ta sharma sai karka shaida tare da su sannan wala tattabi ahwa alladina kazzabu bi ayatina kar ka bi son zuciyan waɗanda suka karyata ayoyin in za ka biya son zuciyarsu al'umma ta lalace walladina la yu'minuna bil akhirati waɗannan da ba su imani da ranar lahira ba kar ka bi su wa hum bi rabbihim ya'dilun waɗanda suke karkacewa maimakon bin Allah kai tsaye sai su rinka karkacewa suna barin hanyar Allah suna bin wani wata hanya daban kar ka bi waɗannan Allah subhanahu ya kange manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga bin kafirai komin yadda yake sha'awar su yi imani Allah ya yi ba shi aka abu nan a lokacin da suke cewa ka zo mu bauta wa gumaka da kwana biyu ko na sai kuma za mu zo bauta wa Allah shi sai ya ga cewa shi bari ya haƙura ya bi su a ɗanyen da suke so ai shi ya san imaninsa da Allah ba zai taɓa barin ta yadda da gumaka ba su kuma in suka taɓa bi imani da Allah na minti ɗaya to zai sa su manta da waɗancan gumaka shi yana ganin zuciyarsa da imaninsa da Allah da yadda yake jin zaƙin imani kafiri ma in shigo haka zai ji zaƙin imani ai kafiri in dai ya zo ne don a taɓa a fita saboda an taɓa bautar ubangijinsa to ai magana eh, annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya nuna masa cewa wannan ba zai sa su zama masu imanin da imani zai tasiri a zuciya. ran da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya biye wa kafirai na minti daya to ya fi kafirai su su ce sun shigo musulunci da gangan na shekara ɗaya. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya biye wa kafirai na minti daya kai za a rinka yi wa muminai gori kuma za a rike shi hujja har tashin alkiyama sai ai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kaza ba ku ita ba dukan ku mu'minai ku ce wannan abun ba halal bane tunda har annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shi domin ki kawai in yayi to ya rushe har tashin alkiyama babu dalili to shi yasa su burin su yi wannan shi ko sai ke ganin to bari ya dan gwada don kwadayin su zo su yi imani amma shi babu wannan abun a zuciyarsa shi yasa sai Allah ya ce a fa in tashhad fa in shahidu wala tashhad ma'a E, ko sun zo da kwalokwalon cewa e ga yadda abin yake karka yadda da sa aka saukar da ya ayyuhal kafiru na abudu ta abudu sam ba zan bauta abu da kuke bauta ba wala antum abiduna ma abudu ba bauta ce cikakkiya kuke yi wa Allah ba ko kun shigo ne wai a yi tarayya mu taba naku ku zo ku taba nan ba wai imani ne jawo mutum amma inda imani ne jawo mutum kuma zo yake ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah to wannan shine zaki imani ke shiga zuciya amma wanda ya zo kawai don a gwada ai wannan na kwana biyu ai wancan na kwana biyu wannan tantirin kafiri ne yana na akan kafirci sa don haka in aka biye masa su kafiran duniya sun samu hujja da aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da na karamin lokaci daga nan kawai musulmai ba su da bakin magana mumine ba su da bakin magana tunda annabi sallallahu alaihi wasallam an samu ya yi magana ta baki shine su burin su kawai suna so su yi aiwa eh, in ka kadu da zunaka ani da bi auhayna ilayka litaftari alaina gaira. su suke su jawo ka ka bar abin da muka yi maka wahayinta saboda ne suna so ka dan kirkiro wani abu wanda su suka kirkiro su dora ka akai ka bi abun da ba shi aka maka wahayi ba su wannan abin da suke yi idan kai haka kuwa a magana ya lalace magana ta lalace Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi son zuciyarsu komin karancin lokaci to da magana ta ta baki ba ran da za a iya gyara dama shine mai gyara shine wanda yake shugaba na imani ake kuma ya taba wuce? a tun a jahiliya Allah ya kange shi bai duk abun da ake na miyagun ayyuka ba sai yanzu tukunna da Allah ya aiko shi yana katamun nabiyyi suke so su masa wayo su lallabe shi suna su sai su ake yi wannan Allah subhanahu wataala ya kange shi Allah subhanahu wataala ya faɗi cikin suratul isra'i menene eh, menene eh, walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim shay'an qalila walaula an sabbatnaka ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ba don mun tabbatar da kai ba taula kaɗan ka karkata gare su ɗan wani abu kaɗan kuma karkatan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nufin idan ya ɗan karkata gare su din za su su ma za su in suka karkato za su ji daɗin yi ba sake komawa karkan ilayhi shay'an qalil idan wallahi ko da ka karkata gare su la azaqana ka bi'fal hayat wa bi'fal mamat kuma la ta laka kuma alaina nasira ba za ka taɓa samu mai taimako ba da ka karkata da ka sha wahala da mun ɗanɗana maka bi'ifal hayati ko bi'ifal mamaki bala'in rayuwa sai an nimmin kawo manzon Allah alaihi ina sallallahu alaihi wasallam Allah ya kare shi shi kwaɗayinsa bari ya karkata zuwa gare su don su ɗan taɓa su masu karkatar su ga a hadisi malamai sun ijma'i alhafiz ibn rajab alhambali yana kawo magana cewa umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah fa idza qalu zalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wani mutum sai ya zo yace shi ba zai imani ba ba zai imani da Allah da manzo amma ba zai fara azumi ba ko da azumi akwai wahala za a yi dai musulunta eh, yanzu yanzu mutum ya zo ce eh, shi yanzu ya zo yau zai musulunta zai shaida ba an bauta da gaskiya sai Allah amma sallah sai daga baya balle azumi shi sallan nan da bai saba da ita ba gaskiya ya yanke cinikinsa ya je masallaci sannan kuma wai a ce tun daga asuba in alfijir ya keto ba za a sake cin abinci ba sai rana ta faɗi a yadda shi ya saba da cin kayan daɗi ko yaushe yana da wadata yana da komai yanzu dai shi dai zai shaida ba abin bautawa da siyasi sai Allah ba zai yi laifuffuka da musulunci ya hana ba amma kuma wa'innan ayyukan sai a hankali sai azumin bane zai rinka dan training daga nan zuwa baɗi to za a ba shi musulunci eh ba za a ba shi ba to a ba shi a bar azumi eh a ba shi musulunci banda azumi ya ce azumi sai bari ya yi imani azumi rukuni ne a cikin rukunin musulunci amma ba zai fara ba yanzu eh, eh, ko ya zo a farkon azumi ko ya zo ko yau ma ko a kirin biyar ai akwai saura biyar ko hudu ne ko biyar to sai ya zo ya ce shi yanzu zai musulunta yau amma gobe ba zai yi azumi ba jibi ba zai azumi azumin bana ba zai yi ba amma dai shi musulmi ne eh Allah ba shi ba ga malamin ta ya makale a dungu yake ba za ba shi ba <laughs> eh ya malam ma ya ga ya eh, ko dai ba za ba shi malam ce ko dai ba za eh? ba shi malam sun ce za ba malam dan waya ya ya dage fa ya ce za a ba shi a bashi musulunci zaƙin imani zai dawo da shi haka a bashi imani azumi ce bane sauran kwana biyar ɗinan ya barku da kayan ku amma dai yayi imani azumi rukuni ne amma dai ba zai fara ba haka ibn rajab alhamban haka malamai suka yi ittifaqi malamin mun dai aka ɗauko bayanin malamai haka duba aljami'ul ulum wal hikam littafin da ibnu rajab al-hanbali ya da karkashin wannan hadisi yace idan mutum ya zo ya ga kawai kai azumin ne yadda ake shan rana yau zai musulunta in ya yadda musulunci ya yadda azumi rukuni ne da gaske na musulunci amma ku shi gaskiya sai ya yi training don haka ku saurara masa zuwa baɗi amma ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam azumi kam sai baɗi insha Allah wa'annan kwanakin da suka saura na azumi sai shigo da cin abincin abincinsa Allah ma in yace to ya to sallah da sallah zai ba matsala sosai sallah zai iya gwadawa malamai suka ce sai a bashi kalmar shahada yadda ya zama musulmi don ya yi imani azumi rukuni ne daga cikin rukunin musulunci. ya yi imani sallah rukuni ta daga cikin rukunin musulunci in yace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam abu da kawai ya tuki sallah yunwan azumi ba zai iya ba amma sallah a koya masa to da zaran kalmar shahada ta shiga zuciyarsa ya so matsi da sallah Kuma gan shi litinin da azumi kuna abu nan da shi da zaƙin imanin kalmar shahada da kuma tsaye da sallah inna salata tanha al fahsha'i wal munkar inda da ya yadda abubuwa da Allah ya da musulunci ya haramta shi kenan ba zai yi su ba eh amma wannan wahala ne na azumi gaskiya shi tukunna a jira dai zuwa baɗi shi kenan ya ku jira zuwa baɗi ya kuma shi kalmar shahada da matukar yana nan yana sallah ya rike imani ba abubuwa da gaskiya sai Allah ya yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne azumi ne tukunna na ba na dai ba zai iya ba amma fa baɗi dole za ka yi eh ba iya yadda zai zai rinka dan training kafin nan da baɗi shi ke nan sai sai musulunci haka malamai suka ce dan ka duba ibnu rajab alhambali rahimahullah kai ba amma mu a yanzu in zaka auna da tarin ka kace kai a kai musulunci udukulu fi sunni kafa Eh, waɗanda suka ci da nan ina ga wannan za su kino irin wani eh, kawai in za ka shiga mutunci ka shiga gaba ɗaya eh, in za ka yi ka yi kawai in ba za ka yi ba ka tafi a an tayi akwai waɗanda sawa suna buƙatar ɗanɗana zaɓin imani suka ce annamnal imana qabla alquran lamma qara'nahu zada imanuna annabi sallallahu alaihi wasallam sai yana karantar da su imani sai da aka wayi gari imani ya sa mutum bai haddace ƙur'ani ba bai karanta surori na Alƙur'ani ba Ƙur'ani ma bai gama sauka ba a lokacin balle ma a haddace shi iya abin da ya sauka ma bai gama haddacewa ba amma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dasa musu imani idan aka wayi gari mutum zai iya a kawo abinci in dai mai daɗi ne sai imani sai ka wani zai fi daɗi wani ya fi sha'awar wannan abinci a kai masa zai iya sarayar da haƙƙinsa saboda imani aka sanya al'ukuwa al'islamiyya yan uwantaka ta musulunci to imani shine babba wasu ya imani kuma ya yarda da sauran ya yi imani cewa ya eh, rukunai ne da ya shi ne cewa bai yarda su rukunan musulunci ba ne a wannan kuma kowanda yake azumin ne in yace bai yarda azumin rukuni ne a musulunci ba ko yana azumin ya kafirci in an masa bayani ya kiyar shi yasa abu ne malamai suka ce a ba su dandana zaƙin imani suna dandana zaƙin imani balle su fara sallah suna tsaye da sallah suna tsaye da sallah sallah tana ratsa su suna tsaye da suna samun abu nan imani ya shiga ya kama zuciya a ai yanzu nan ina Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu ma ko Jabir ya eh, Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu yake cewa ta'allamna al-iman qabla al-Qur'an mun koyi imani a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin koyon alqur'ani amma da muka koyi imani falamma qara'ana hu lokacin da muka so mu karanta alqur'ani kuma da imanu na sai imanin mu kawai ke karuwa qur'ani kawai kare imani yake amma imani da sashe idan ya su aka tame shi kana karanta qur'ani imani yana karuwa aka ji wani sai kana karanta qur'ani sai ka ji ka fashe da hujja sai imani yana karuwa baka ji kana karanta qur'ani wani kai sai ka ji kai kai kina fita wannan ɗarin sai na raba ta biyu na yi sadaka da hannu so da tsabar imani da ka koyo daga qur'ani kana ma kara ana huza da imanu na sai ka ji kana cewa kai ne ma duniya ne kana kana zaka ji kana cewa ne ne duniya ne je in ci haram kai ba zan ci haram ba ya ka shirya wani din amma da qur'ani ya zo ya wulga kaje ina ko shine nan ma ƙara ana huza da imanin to shi ne abubuwa ya abu da wallahu ta'ala ala سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك